وله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت سهل لنا عمرنا واشرح لنا صدورنا وفرج عنا قروبنا يا أرحم الراحمين بنات الأخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس اليوم لا تأتي آه، وإلى عاد أخاهم هودا jiya an gama عن akan نوح عليه الصلاة والسلام قال بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فقاني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة لهم من عذاب وتلك بآيات ربهم واتبعوا أمر كل في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ila adin zuwa ga adawa ai wa ila adin arsalna akhahum huda zuwa ga adawa muka tura musu ɗan uwansu annabi hud alaihi salatu wassalam adawa mutane ne da Allah subhanahu wata'ala ya halicce su bayan ya halice su mutane ne da suka yi wa Allah subhanahu wa ta'ala taurin kai suka bujire masa duk aka ce lafazin ad an jingina su ne sunan wani mutum ne a cikinsu sai haka sai ake jingina su zuwa ga wannan mutumin ake ce musu adawa to waɗannan mutanen silsila ce ta labarin mutanen da suka bijirewa Allah subhanahu ta'ala a bayan ƙasa wanda yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam domin mu sani cewa mu ma idan mun bijirewa Allah subhanahu ta'ala yau irin abin da ya yi wa waɗannan bayan mu ma shine abin da yake zaman jiran mu kamar yadda muka ga waɗanda suka yi wa Allah subhanahu ta'ala biyayya da kuma su ma abin da Allah subhanahu ta'ala ya saka musu da shi don haka wannan kisto shine ake karantawa annabi sallallahu alaihi sallam ya karantar da al'ummarsa sa'annan kuma ya fahimci ko kuma mu fahimci gaba ɗaya sakamakon masu saba wa Allah subhanahu wata'ala don haka Allah subhanahu wata'ala ya shiga kissa ta biyu isa farko ita ce ta annabi Nuh sai kissa ta biyu ita ce ta adawa Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ila adin akhahum huda akhahum anan dan uwansu zai iya zama ma'anarsa shine ma'ana ai min jinsihim ko min qabilatihim wanda ya fito daga cikin su ko kuma daga daga kabilar su da haka mutumin da yake dan cikin ku ne dan kabilar ku ne in yazo sai ku ce dan uwan mu yazo wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru wannan shine sakon kowane annabi idan Allah subhanahu wataala ya aiko shi kowane annabi abin da ya zo shi ne tabbatar da bautar Allah subhanahu wataala shi kadai aqida da annabawa suke zuwa da ita aƙida ce ƙwaya ɗaya shari'ar ce take bambanta daga annabi zuwa annabi amma aƙida ƙwaya ɗaya ce a dunkule Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana yace wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa tanibu taghut wannan shine sakon kowane annabi in yazo dan haka Allah subhanahu wa ta'ala a cikin kisar annabi nuhu ya gane shi ma abin da yace masa ibudullah yace wa mutanansa ibudullah ma lakum min ilahin ghayru ad kuma annabi hud yace musu ibudullah ma lakum min ilahin ghayru tamud zamu gani a gaba Allah subhanahu wa ta'ala yace musu al'alamu ibudullah ma lakum min ilahin ghayru to babu wani annabi da Allah subhanahu wa ta'ala yake aikowa face wannan shine sakonsa isar da saƙon bautar Allah subhanahu wata'ala shi kadai baka da wani abin da zaka yi ko kuma baka da wani aiki da zaka je da shi gaban ubangiji ya karba maka in ba wannan bautar ta ka kai ba in antum illa muftarun sai ce musu ku ba ku kasance ba face mutane masu kirkirar ƙarya da kuka ɗauki wani ubangijin kuke bauta masa koma bayan Allah subhanahu wata'ala to wannan ba wani abu ne ba face kirkirar ƙarya kuka yi ka ga Allah subhanahu wata'ala yasa sai ya ce ya qaumi la kuma alaihi ajra wannan abin da nake kiran ku zuwa kai ta farkin bautar Allah subhanahu wataala kwaya ɗaya da nake kiran ku ba fa ina neman wani sakamako a tattare da ku ba shi ma wannan sako ne nabi da babu wani annabi da yake zuwa face sai ya gaya mutanensa wannan kalma cewa ba ina yin wannan abin bane ba don ku sanya na zama shugaba a cikin ku ko don ku sanya ra'ayina ya zama ni ne mai faɗa a ji ko don ku tara min dukiya qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba haka annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ma ya faɗa to dan haka shi a anan annabi hud ya ga mutane sai ce ba wani sakamako nake nema a gurin ba sakamako na yana gurin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda wasu ayoyin suka bayyana in ajriya illa ala kamar yadda ya hud sai yake so ya musu amfani da uslubi na tuna musu asalinsu shi yasa bai tashi sai ce in ajiyarya kadai dai sakamako na illa alallazi fatarani zai zo ne daga gurin wanda yake fatarani shine mutumin da ya fara halitta domin shine bambancinsa da khalaqa kenan fatara shine wata halitta da ba a taɓa yin irinta ba a bayan ƙasa kafin Allah subhanahu wata'ala babu wanda ya taba halitta irin wannan halitta ta dan adam din saboda haka suka ce fatsara shine wanda ya fara fatsara shine abin da aka farar wanda wani bai taɓa yin irinsa ba ban ga can ba Allah subhanahu wa ta'ala ce alhamdulillah allazi fatir samawati wal ard Abdullahi dan Abbas yace lokacin da nake neman ma'anar wannan kalmar ta fatsara menene abinda take nufi sai da ya tafiya zuwa wani ƙauye da ya je wannan ƙauyen yana zaune a jirgin wata rijiya ya sha ruwa sai ga wasu 'yan mata biyu suna rigima ɗayar sai ta kalli ɗayar ko 'yan mata biyu ko kuma maza biyu ala ayyatu hal suna rigima sai ɗaya kalli ɗaya ko ta kalli ɗaya ta ce anan lazi fatartuha suka kawo ƙaragon abdullahi ɗan abbas sai take cewa anan lazi fatartuha ni ne asalin wanda ya fara haƙa wannan rijiyar kun ga kenan da babu ita yanzu ita ta zo ta fara haƙa ta to in ajriya illa ala ladhi fatarani sakamako na yana gurin wanda ya fara halittu ba wanda ya taɓa yin halitta in ba shi ba to a nan kamar yana yunkurin tuna musu tauhidi ne yana yunkurin tuna musu asalin halittar su yana yunkurin nuna musu girman Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa sai ce musu afala ta aqilu yanzu ba za ku hankalta da wannan halitta ta dan adam ba ko kuma afala ta aqiluna ba za ku hankalta da abin da ya faru da mutanen allah annabi Nuh ba shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala zai ce musu a gaba wa ma qaumi nuhin minkum bi ba'id to wa ya qaumi istaghfiru rabbakum nan ya ci gaba da kiran su cewa ya ku mutane na istaghfiru rabbakum ku nemi gafarar ubangijinku thumma tubu ilayhi sa'annan ku tuba zuwa gare shi menene bambanci tsakanin al-istighfar da at-tauba sai suka ce at-tauba ba maka sai ta hada abubuwa guda uku sai ta hada abubuwa guda uku shine abin da ya gabata da halin da ake ciki da kuma abin da zai zo a gaba abin da ya gabata halin da ake ciki da kuma abin da zai zo a gaba wannan shine tuba abin da ya gabata shine akwai laifin da ka gabatar ko kika gabatar kika aikata halin da ake ciki yanzu shine ki ce na daina na bar wannan laifin a yanzu abin da zai zo a gaba kuma shine ba zan sake ba ina fata mun gane wannan duk irin eh, eh, duk neman tubar da kika yi in kika nemi ubangiji ya ce miki laifin da kika taba aikata wannan shine at-tauba amma al-istighfar tafi as-sitr kenan ma'ana abinda kake nema da al-istighfar domin asalin lafazin gafara yana zuwa ne daga irin hular da mayaka suke sanyawa ta hular kwarkwari da suke sanyawa a kansu shine daga asalin lafazin gafara kenan don haka wannan hular suna sanya ta ne domin idan an sare su ta yi musu ta kare kansu daga samun sara takobi ko kuma sukan mashi da cibiya to ke ma kamar abin da ke cewa ubangiji ya lullube miki laifuffukanki sai sai idan kika ce astaghfirullah astaghfirullah shi istighfari ana yin sa ne ko da laifi ko babu laifi saboda dan adam ko da yake cikin aikata laifi yake to a irin wannan yanayin kina neman ubangiji ya yafe miki laifuffukanki ne kina neman ubangiji ya suturta miki laifuffukanki ne wanda kuma kowane mu yana buƙatar wannan kowane ɗaya mu akwai kurakuran da yake aikatawa tsakaninsa da ubangijinsa wanda da za a buɗe laifin kowa a rubuta a goshinsa ina ganin da ba zan iya zama a nan gurin ba to amma hikimar ubangiji ta gabata cewa ya rufe laifin baya ba bayansa domin ya ba su dama su rinka tuba alal aqalli istighfari amana ce daga saukar azabar Allah subhanahu wa ta'ala akan bayi farkon lamari annabi sallallahu alaihi wasallama shine amana akan al'umma wa ma kana Allahu li yu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfiruna Allah bai kasance yana yi wa bayi azaba ba alhalin suna masu yin istighfari dan haka ko da halin da muke ciki a yanzu da yanayin da muke ciki da za mu jure yin istighfari istighfari na gaske mu koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mu mai da al'amar mu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala tabbas ubangiji zai sauƙaƙa mana wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaikum midrara duk sanadiyar wani arziki da muka sani istighfari shi yake kawo wannan arzikin domin cikin istighfari akwai kankan da kai ga ubangiji akwai nuna ubangiji cewa kai mai laifi ne kuma akwai nuna ubangiji cewa ba wanda zai gafarta wannan laifin in ba shi ba to ubangiji kuma yana son bawa mai kankan da kai haka zalika wadda take neman miji ma za ta iya wata istighfari Allah subhanahu wataala zai bata wacce take neman haihuwa ba ta taba haihuwa ba in ta yi wata istighfari Allah subhanahu wataala zai bata wacce take neman dukiya in ta yi wata istighfari Allah subhanahu wataala zai bata istighfari komai yana bayarwa sanadiyar ko kowace irin bukata ce da kai ko kowace irin bukata ce da ke in kika jure yin istighfari musamman irin mutanen da Allah subhanahu wataala ya yaba yace wa bil ashari hum yastaghfirun waɗanda suke neman gafara daidai lokacin ketowar alfujar to irin waɗannan bayan duk abin da suka roƙi Allah subhanahu ta'ala duk bukatun su duk damuwar su Allah subhanahu ta'ala ya sani kuma Allah subhanahu ta'ala zai biya musu to kun ga anan da yake wa qul tastaghfiru rabbakum anan gurin da yake wa qul tastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi idan kuka aikata haka yursil samaa alaikum midrara ma'ana da sanyi Allah da sannan Allah subhanahu wata'ala zai sauka muku da ruwa wani na bin wani wani na bin wani ma'ana da an yi wannan ya dauke sai wani ya sake zuwa da an yi wannan a ya dauke sai wani ya sake zuwa ma'ana idan ruwa ya sauka menene zai faru kenan arzikin shukoki da kayan abinci da walwala da jin daɗi zai samu kenan wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum malamai suka tattauna dangane da kuwatan ila kuwatikum wata irin karfi zuwa karfi Allah subhanahu ta'ala zai kara muku wasu daga cikin malamai suka ce ma'ana zai kara muku daukaka da daraja wasu malamai suka ce a'a dama adawa mutane ne masu karfi wanda suke ji da karfi dan haka ubangiji zai kara musu karfi akan karfin da suke da shi wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum kuma wasu malamai suka ce a'a Allah zai kara muku arzikin yaya sai da sun shekara sama da uku saboda tsananin saban Allah su ba mace ko irin da ta haihu a cikin su to a wannan lokacin sai annabi sai yake gaya musu istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursil samaa alaikum midrara wa yajidukum quwwatan ila quwwatikum ma'ana za a azurta ku da samun 'ya'ya da haihuwa wannan kuma zai ƙara ƙarfi akan ƙarfinku kowa abin da yake burge shi yake ba shi sha'awa idan aka ce rayuwarsa ta kusa karewa ya rinka ganin ƴaƴansa ko jikokinsa wanda za su maye gurbinsa wala ta tawallau ne kada ku juya baya kuna masu laifi bacin ya game musu wa'azi <clears throat> ya game musu duk wannan bayanin da nuna musu yadda za su koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da suka tashi suka ce masa qalu ya hudu ma ji ita na bi bayyinati to taurin kai kenan bujurewa Allah subhanahu wata'ala kenan bujurewa manzan da aka tura masu kenan sai suka ce ma ji ita na bi bayyinatin mu fa duk wannan abin da kake mana baka zo mana da wata hujja wadda take a bayyana ba mu fa har yanzu mu gamsu da abin da kake kake faɗa ba wa ma hannu laka bi mu'minin a takaice kenan ba ma za mu imani da kai ba kun ga anan sun ci gaba da tafiya akan me akan kafircin su kenan sai annan su ƙara kafirci akan kafircin su sai su ce inna qulu illa ataraka ba'du alihatina bisu sai suka ce mu fa abin da muke gani wani bangare ne na gumakan ba suka shafe ka bi su'in da hauka ma'ana sanadiyar aibata su da kake yi shine abin da ya jawo ka samu cuta ta hauka in na ƙulu illa taraka ba da alihatina bisu qala inni ushhidullah sai ce to yanzu da wannan abin da kuka faɗa ina sanya Allah ya zama shaida a kaina shaida cewa na isar muku da saƙo washhadu kuma ku shaida cewa na ja kunnanku kun ga ƙurewar shaida shine ka sanya mutum ya shaida laifinsa akan laifinsa kamar yadda zamu gani a isar annabi lu sai da ta yanzu kuma ku shaida cewa na isar muku ku shaida cewa na ja kunnanku sa'annan kuma ku shaida cewa anni bari'un mimma tushriku na barranta daga abin da kuke sanya wa Allah subhanahu wata'ala kishiya da shi min dunihi koma bayan Allah subhanahu wata'ala faki duni jami'an ku tare gaba ɗaya da ku da gumakanku ku yi min sharri ko ku min makirci sun malatun zirun sa'an nan kada ku jinkirta mu a nan hujjar da yake bayyana musu shine da su da gumakansu ba su isa su cutar da shi da abin da Allah bai nufe shi da cutarwa ba kuma haka ka'ida ta ce dukkan sharrin mai sharri dukkan cutarwa mai cutarwa bai isa ya cuce ki ba in ba da abin da Allah subhanahu wataala ya kaddara zai same ki ba wa in yamsaka Allah bi durrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli kar ki samu damuwa kishiya ta shigo gidanki zaman lafiya za ku kada a zuba ki a ce ai ba za ta shigo haka kawai ba za ta shigo da yan kulle kullanta dole ke ma sai kin tashi a tsaye kina haka kin tauhidin ki kina haka kin lalata tauhidinki min dunihi duni jami'an sun malatun zero koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala duk sharrin da za ku kawo ku kawo kai kar ma kada ma Allah ya sa ku zinkirta ku kawo sharrin magani sai da ke ma duk wata ta gaya miki haka ta ce aiki su ya ce yar ce ko yar adamawa ce ko yar gatsuna ce ba ta kyale mazajen wa haka da sun shigo za su lalata miki zaman ki za su lalata miki mijinki to ki ce min dunihi koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala jami'an gaba ɗaya mutanen gomban da katsina da adamawa da kowa ina ne duk gaba ɗaya su zo su kawo sharrin nasu magana shi yasa duk mutumin da ya rungumi tauhidi yake tauhidi yake bauta Allah subhanahu wataala akan tauhidi ya fi komai daɗi domin babu wani abin da zai sami ga kullai bana illa ma kataba Allah lana huwa maulana ba abin da zai samu bawa ba abin da zai same shi wallahi fa sai abin da Allah ya kaddara zai same shi in kika ga kina jin tsoron wani abu wani abu yana razana sai yana firgita ki to tauhidin ki ne yake da matsala amma tauhidin bawa ai ba bawa ba jin tsoron kowa in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba shi yasa wani mai hikima yake cewa korewar abin da mai sharri zai aikata a kanka shine zartar da hukuncin Allah ma'ana abin da Allah ya nufa zai same ka ya same ka wani lokacin ubangiji ya bar cutarwa ta shafe ka domin ya daga darajar ka in ba da haka ba labid bin al-asam da biyu annabi sallallahu alaihi wasallam asiri kuma asiri ya dauke shi ba amma da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa allah ke so ya daukaka darajar sa ya je ya samo gashin kansa ko ya saka an sai miki kitso ki rinka adana gashin ki ya samo gashin kansa da waran takalminsa ko aka zo aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam asiri da shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai da tuwa sai na ali da wasu daga cikin sahabbai bayan mala'ika jibril ya ga masa abin da ya faru to ce ma in kin ga an miki sharri ya kama ki to ba wani abu ne ba ubangiji ne yake nufin ya daga darajar ki wannan zunuban naki da kike da kwansu yanzu ubangiji ne yake so wanda ya miki sihirin ko wata ta miki sihirin ta dauka domin ki tashi a ranar tashin alkiyama ba ki da laifin komai shi ya saka duk abin da ya samu bawa rashin lafiya ne ko cuta ne ya fi alkhairi ya mai da lamarinsa zuwa ga Allah subhanahu wataala ya yawaita hakuri ya yawaita istighfari ya yawaita tuba ya yawaita addu'a shine abin da yake mafi alkhairi a gare shi amma kada mutum ya zama mai raki mai yawan kai karar Allah subhanahu wa ta'ala gurin mutane wallahi cutar nan tun da ta kama ni to ni dai gata nan gata nan ne duk abin da zaki sha na magani sababi ne amma warakar tana hannun Allah subhanahu wa ta'ala sau nawa za ku an ce an yi maganin an yi maganin an yi maganin jiya jiya ne nake karanta kissar wani bawan Allah abin ya bani takaici ya bani mamaki sannan kuma abin ya bani sha'awa sosai mutum ne yake kwance shekara da shekaru ba lafiya sai magani ake masa ya kiya ran nan sai aka ce za a mai da shi asibiti sai aka tura ambulance ta je ta ɗauko shi daga gida za a sake kai shi asibiti a yi masa aiki da aka ɗauko ambulance ɗin direban ambulance ɗin da nurse ɗin da take cikin ambulance ɗin ina ganin ko da likita ne kwaɗe da suke cikin ambulance ɗin da shi mara lafiya suna tafiya akan hanya sai suka yi accident da kasuwar mota da suka yi accident da kasuwar mota nan ukun nan gaba ɗaya suka mutu da likitan da direban da ita nasir mutum ɗaya da ku fita daga cikin wannan hatsarin shine mara lafiya batun an mai da shi asibitin an zo an cire shi an kai shi asibitin likitan da zai duba shi ke sanadiyyar hatsarin da ya faru kwakwalwarsa ta dawo daidai saboda haka wani abin da kake ganin sa sharri ne a rayuwa kai kuma alkhairi ne a tattare da kai to don haka duk abin da ya faru min dunihi faki duni jami'an sun malatun zero ka'idar in nisa wa kalfa alallahi rabbi wa ko, al'amari na gaba ɗayansu na mai da su ko kuma na dogara ne zuwa ga Allah subhanahu ta'ala wanda yake ubangiji na kuma ubangijinku dukkan wani mai sharri dukkan wani mai hasada dukkan wani mai bakin ciki ubangijinsa dai shine Allah subhanahu ta'ala to yanzu kin ce kin mai da lamarin ki zuwa ga wannan ubangijin ubangiji ƙarfi a bayan ƙasa hatta ɗan adam yana daga cikin wannan nau'in na dabbobi ku tambaya yanku da suke karanta biology aka tashi classification za a ce musu guda biyu ne ko ko the animals ko plant ko dabbobi ko tsirrai su ne abubuwa masu rai to ana magana kowace irin dabba da take tafiya a bayan ƙasa Allah subhanahu wa ta'ala ce shi ke rike da makwarkwadar kanta ma'ana al'amarinta gaba ɗaya a hannun Allah subhanahu wata'ala yake don haka ba wani abin da zai gagara Allah subhanahu wata'ala akan bai idan Allah subhanahu wata'ala akan kowa yake kulawar Allah subhanahu wata'ala da kiyayewarsa nan da iliminsa akan bayi ya ɗaukaka ya buwa ya kasance a wani abin da ya jahilta to don ya gaya miki korewar abin shine sai ya ce miki manin zabatin dabbatin illa huwa akhizun bi nasiyatiha babu wata dabba sawa'ar dan adam ne ko dabba da kuka sani da yake gudana a bayan ƙasa face kulawarsa da jujjuyawa al'amarsa a gaban ubangiji sai ta tabbas ma wata ala da yake magana a akan wannan farfadar ce ce nasiyatin kadibatin khati'a yana magana akan su Abu Jahal kan kafirai abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya miki kwakwalwa tana da foshin foshin ku tambaya yanku akwai bangaren da ake kira brand wanda a nan gurin dan adam yake sabin abubuwan da duk yake faruwa na rayuwarsa wannan bangaren duk abin da kika aikata wannan magana da nake duk daga nan take fitowa ƙarya idan mutum ya daga nan take fitowa kuskure in mutum ya nan ake ajiye shi to ai abin da Allah subhanahu wataala yake gaya ku wannan makwarkwadar shi yake kula da ita ma'ana ya san wannan abin wannan bangaren da yake cikin kwakwalwar Allah subhanahu wataala yake shi a sane yake da wannan abu saboda haka ma min dabbatin illa huwa akhizun bi nasiyatiha Allah subhanahu wa ta'ala yace inna rabbi ala kulli <clears throat> mhm. ma min dabbatin illa huwa akhizun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim haqiqa ubangiji na ko kuma mu ce haqiqa tsarin ubangiji da da'awar da annabi hud da raguwa annabawa suka yi gaba daya ala siratin mustaqim akan tafarki ne madaidaici suka yi ta ko kuma tsarin ubangiji tafarki ne wanda babu karkata a cikinsa kuma haka ne duk abin da muka gani mun san ma'anarsa ko ba mu san ma'anarsa ba tafarkin ubangiji tafarki ne kwaya ɗaya da babu karkata a cikinsa babu kuma tatsewa a cikin binsa fa in tawallau idan kuka juya baya kuka ƙi imani kuka ci gaba da kafircin kuka ci gaba da bujurewar ku faqad ablagtukum ma ursiltu bihi ilaykum to fa abin da aka dora min nauyi na sako na kawo muku kuma na isa idan ka bujure kuka juya baya yastakhlifu rabbi qauman ghayrakum to ubangiji zai iya tafi da ku ya kawo wasu mutanen a matsayin mamayanku wannan kuma ba wani abu ne mai wahala a gurin ubangiji ba kuma abin da ya faru da su kenan ubangiji ya tafi da su sa'annan ya kawo adawa suka mai gurgura su shine wa yastakhlifu rabbi qauman ghayrakum wa la tadurrunahu shay'a dan kun bijire kun ki bautawa Allah subhanahu wataala to wannan ba zai cuci Allah subhanahu wataala da komai ba bautar mu ibadar mu da muke yi zuwa ga Allah subhanahu wataala wannan ba zai cuci Allah subhanahu wataala ba zai amfani Allah subhanahu wataala da komai ba idan muka taru muka ce gaba ɗaya yau mun daina bautar Allah subhanahu wata'ala wannan ba za ta cuta Allah subhanahu wata'ala ba duk abin da muka yi na kyautatawa ko aka sun haka duk kawukan mu muke yi wa in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'atum falaha dan haka duk wata kyautatawa da muka yi kada mu rinka ji wai ubangiji yana da bukatuwa zuwa ga ibadar mu sallolin mu guda biyar na rana menene bukatuwar zuwa ubangiji zuwa gare shi gare su shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da ashe za ku taru ku zama duk zuciyoyin ku su zama kamar zuciyoyin sayyidina abubakar misali shine mafi takawar ɗayan ku cikin wannan al'ummar ba wanda ya fi sayyidina abubakar takawa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam da zukatan ku za su zama kamar na sayyidina abubakar ce wannan ba abin da zai kare Allah subhanahu wa ta'ala ba abin da zai kare shi haka zalika da za ku taru zukatan ku su zama kamar zukatan fir'auna ba zai cuta Allah subhanahu wa ta'ala ba ba zai cuce shi ba to don haka shi ta anan gurin yake ce musu wala ta durrunahu shay'a inna rabbi ala kulli shay'in hafiz wannan shi ma mu kiyaye wannan dangane da dukkan abin da muke aikatawa ubangiji mai kiyayewa ne ubangiji masani ne akan sa kuma mai kiyayewa ne mai kididdiga ne akan wannan abu shi yasa ran tashin alkiyama ce yawma yawma yawma idin turaduna la takhfa minkum khafiya ba wani abin da zai buya zuwa ga Allah subhanahu ta'ala kuma babu wani abin da zai buya zuwa ga bawa duk abin da muke aikatawa Allah subhanahu ta'ala ya kiyaye shi shi yasa yace ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid mala'iku biyu aka wakilta maka suke rubuta ayyukanka wasu suna rubuta ayyukanka na alkhairi wasu kuma suna rubuta ayyukanki na sharri to don haka mu kiyaye da dukkan abin da muke faɗa da dukkan abin da kuma muke aikatawa hakika Allah subhanahu ta'ala ya sanya masu kiyayewa a kanmu wa inna alaikum la hafizina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alu to mu rinka sanin duk abin da zamu aikata akwai waɗannan mala'ikun a tattare da mu kuma suna sane da suna sane da mu duk lokacin da kika zo zaki dan yi barbada sai ki tuna ki ce ab kiraman katibina ya'lamu ma taf'alun sai ki hakura da barbadan ki in yana kaunar ki zai so ki haka ba tare da kin barbaɗa masa komai ba kuma ki samu soyayya wacce take ba wani abin da ya shiga tsakani ya fi miki alkhairi akan ki samu soyayya wadda kin san ba ta Allah da Annabi bace ba ke kanki zuciyarki ba za ta samu nutsuwa ba ba za ta samu kwanciyar hankali ba da mata suna haka damu maza mun huta ko ba za mu huta ba arama walan ma walamma a amurna lokacin da al'amarin ya zo mana ya zo musu walamma a amurna lokacin da muka zo da al'amarin mu abinda ake nufi da al'amari anan shine azaba kenan lokacin da azaba ta zuwa mutanen annabu hud Allah subhanahu wataala yace najjayna hudan na aman sai muka kubutar da annabi hud na aman da kuma waɗanda suka yi imani ma'ahu tare da shi bi rahmatin minna da wata rahama daga gare mu dukkan lokacin da azaba za ta sauka akan mutane dan adam yana iya kubuta ne kadai da rahamar ubangiji haka zalika hisabi zai tafi a ranar tashin alkiyama babu wani ɗaya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cikin hadisin da yake bukhari da muslim lan yunjiya ahadan minkum minkum amaluhu ba ɗaya daga cikin ku da aikinsa zai kubutar da shi wala anta ya rasulullah har kai ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wala ana yace hatta ni ba zai kubutar da ni a gaban Allah subhanahu wataala ba illa an ni yallahu bi rahmatin min har sai Allah subhanahu wataala ya lulluɓe da wata rahama daga gare shi kada ki rudu ba ki da wani abin da zaki gabatar a gaban Allah subhanahu wanda Allah subhanahu zai ce ziyar wannan aiki zaki shiga aljanna sai dai babban burin ko kuma abin da ake so da bawa shine ya dawwama wajen yin aikata aikin alkhairi da sannan zaki aikata aikin alkhairi kwaya daya wanda shi kadai ubangiji zai kalla idan ya kalli wannan aikin sai sai zo ki tafi aljanna sanadiyar wannan aikin hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ranar tashin alkiyama in aka tara bayi ɗaya bayan ɗaya za a rinka kirawo mutum in aka kira ka sai a zuwa tsaye da kai gaban mutane gaba ɗaya gaban tashin alkiyama sai ubangiji ya ce mala'iku ku yi bayani sai mala'iku su ce ga wani ɗan gidan wani jikan wane wane ne yake da haƙƙi a kansa ya zo ya karɓi wannan haƙƙin nasa duk wani mai haƙƙi sai zo da haka wannan sai zo sai ce ya ubangiji ina bin sa kaza ina bin sa bashin kaza sai a ce ku ɗibi ladansa ku biya da ladansa bacin ya gama cewa ba shi da dukiyar da zai iya bayarwa sai ubangiji sai a ɗibi lada a biya da lada wata sai da zai ce ya ubangiji rana kaza ta yi gulmata sai ubangiji ya ce ɗibi ladanta a biya ta bashi ba wallahi ba wanda zai iya yafe miki hatta inda kika haifa ba zai yafe miki ba shine ƙurewar soyayya uwa da da bayan an gama wannan kowa ya zo ya ta karba kowa ya zo ya ta karba to idan an gama wannan gaba daya mai lada ai masu haƙƙi sun gama ayyukan ayyukansu sai mala'iku su ce ya ubangiji ba abin da ya rage a cikin aikinsa in ba abin da bai kai ƙwayar zarra ba abin da ya rage bai kai ƙwayar zarra ba sai ubangiji ya ce to ku ninka ta wa in ku hasanatan yudha'ifha ma'ana sai ubangiji ya ce ku ta ninka ta ku ta ninka ta ku ta ninka ta har sai aikinka kyawawan aikin nan da ubangiji ya sa a ta ninkawa a ninkawa sai yaron jayi munanan ayyukan ka ayyukan ki sai ubangiji ya ce to ki tafi aljanna a haka za a yi hisabi shine ma'ana fa sawfa yuhasabu hisaban yasira nana aisha tace man husiba uziba annabi sallallahu alaihi wasallam yace man husiba uzziba dukkan wanda aka yi hisabi sai an azabtar da shi nana Aisha tace ya Rasulullah ba Allah yake fa sawfa yuhasabu hisaban yasira ba tace al'amarin ba yadda yake tsammani bane ba ya Aisha wannan shine al'amarin zaka zo da laifin ka ubangiji kau da kai daga laifin ya ninninka maka ayyukan alkhairin kai sai ka tafi aljanna to kun ga in ba da rahama ba ba da jin kai ba ina za a samu wannan abinda bai kai kwayar zarra ba na aiki da za a ninka maka ya rinjaye alkhairinka ya rinjaye sharrinka a ce ka tafi aljanna amma mu sani mu sani akwai wani da zai zo mala'iku za su ce ya ubangiji daidai da kwayar zarra na kyawawan aikinsa ba su rage ba kuma sannan masu bin sa bashi akwai saura kamar yadda annabi sallallahu alaihi ya bayyana a cikin hadisin muslim matsiyaci ko wanda ya je da sallah da azumi da zakka wannan azumin da ake a karkashin zafin ranar nan ga wahala ga ɗaukewar yawon baki da can ake kai azumin ko to haka za a ɗibi wannan ladan azumi kina ji kina gani a ɗauka a ranka biyan mutane bashi da su to sai an gama biyan bashi sai mala'iku su ya ubangiji ba abin da ya rage cikin aikinsa kuma ga masu bin sa bashi suna da yawa saboda yayi gulma wancan ya zalunci wancan ha ya ha'inci wancan ko ta ha'inci wancan a wannan lokacin sai Allah subhanahu wataala ya ce to ya za'i duk wanda ya zo yana bin sa haƙi ku ɗibi mummunan aikinsa ku ƙara masa to kun ga wannan ba da daidai da ƙwayar zarrar da za a ninka sai ubangiji ce to ya tafi wuta idan mumini ne yana da imani in a yaji aka ɗan ɗaure shi a cikin wuta ya ɗan yi remedial na 'yan kwanaki ko 'yan watanni ko 'yan shekaru gwargwadon yadda Allah subhanahu ta'ala ya ga dama saboda haka daga nan sai a ce kuma a ɗauko shi a dada shi gidan aljanna to Allah ka raba mu da ɗaurayar saboda haka Allah subhanahu ta'ala ya ce wa najjaynahum min azabin ghalib kuma kamar haka muka tseratar da shi daga wata azaba wadda take a mai kauri ce azaba wadda take mai raɗaɗi ce kamar yadda can Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa fi adin iz arsalnahu wa fi menene nama da sanin suke ne wa fi adin iz arsalna alaihim rihal aqim tafsiri ba ma da tan qur'ani ba dadi ko ba ka ba Allah subhanahu wa ta'ala ce wa fi adin iz arsalna alaihim rihal aqim lokacin da aka tura musu iska wadda take kekasashiya ce iska mai tsananin zafi shi duk lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga hadari ya taso ya ga ana iska hankalinsa baya kwance har sai ruwa ya sauka saboda yana tsoron abin da ya faru da mutanen annabi nuh kamar da yake karshen suratul ahqaf wa tilka adun Allah subhanahu wa ta'ala yace haka adawa suka kasance jahadu bi ayati rabbihim suka ƙaryata mu'jizozi da ayoyin ubangiji da suka rinka gani wa asaw rusula kuma suka rinka saba wa annabawansu annabi nawa aka tura musu ne na annabi nawa aka tura musu annabi ɗaya Allah subhanahu ta'ala ya tura musu amma ai amfani da rusul anan jam'in annabawa me saka saboda malamai suka ce saba wa annabi kwaya daya kamar saba wa ragowar annabawan ne gaba daya duk lokacin da ka saba wa annabi to kamar ka saba wa ragowar annabawan ne gaba daya misali yanzu idan ka ji kirista ya zo yana zagin annabi sallallahu alaihi wa ko ba yahudi ya zo yana zagin annabi sallallahu alaihi wa sai ka kalle sai ka ce bari in zagi annabi ne isa ne ba mu huta ta kai shi ba zai yiwu ba to kamar haka ne annabawa gaba su idan ka saba wa kwaya daga cikin su kamar haka yake duk ka saba ragowar domin duk gaba ɗaya shari'ar su kwaya ɗaya ne kwaya ɗaya ce sai sai Allah subhanahu wataala ce wa asaw rusula wattaba'u amra kulla wattabaru wattaba'u amra kulli jabbarin anid suka rinka bin umarnin kulli jabbar jabbar ai almutakabbir mutum mai tsananin girman kai kenan anidin mai shegen taurin kai ma'ana shedan kenan suka ba al'amarin shedan wa utbi'u fi hadhihi dunya la'natan Allah subhanahu wa ta'ala yace sa'an da muka raka su da tsinuwa a cikin wannan gidan duniya in aka ce la'ana ai al-bu'd min rahmatillah ma'ana muka tsara nesanta su da rahama a cikin gidan duniya wa yawmal qiyamati haka zalika a ranar lahira ma za mu nesanta su da rahamar ubangiji ala inna adan ala ku saurara ku ji abinda Allah subhanahu ta'ala zai ce ku inna adan inna litawkid ko haqiqa adawa kafaru rabbahum sun kafirce wa su ala bu'dan li'adin qaumi hud bu'dan shine ay la'anatan kenan inuwa nesantawa daga rahama sun tabbata ga adawa mutanen annabi hud to wannan shine illar sabawa annabi da kuma illar bijirewa dukkan wani annabi da Allah subhanahu ta'ala ya turo don haka mu sani cewa dukkan umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallama yi mana dukkan umarnin da muke karantawa a qur'ani mu sani cewa bijire masa ba karamin fuska ta ubangiji muke ba fuska ta ubangiji muke sosai allah wata ta ce duk wannan saban da ake duk wannan barnar da ake yi me yasa mu ba a halakar da mu ba sai mu ga miki cewa annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya roƙa mana Allah subhanahu wata'ala yace ya ubangiji dukkan bujirewar da al'umma ta zarki ya ubangiji kada ka halakar da su kamar yadda aka rinka halakar da wannan al'ummar Allah subhanahu wata'ala yake na amsa maka wannan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabida abinda wannan al'umma za ta aikata sananne ne sa'an nan kuma Allah subhanahu wata'ala ya sake cewa annabi sallallahu alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake roƙon Allah subhanahu wata'ala Ta'ala ya ce ubangiji kada ka halaka al'umma ta da fari yunwa gaba daya a saukar wasu da yunwa ta halaka al'umma gaba daya Allah subhanahu ya ce na an sa maka wannan shi ma haka ba za ta faru ba sai dai kawai ɗan wani gurin su yunwa wani gurin suna cikin jin daɗi amma ba dai a ce an halakar da al'umma gaba ɗayanta saboda yunwa ba cikon na uban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ubangiji kada ka sanya al'umma ta sashin su ya rinka zubar da jinin sashi Allah subhanahu wa ta'ala yace to wannan ko ban an samu ka ba yace wannan kan ban baka ba yace wajibi ne sashin su zai zubar da jinin sashi muna ganin abin da yake faruwa yanzu to <clears throat> malam ji وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا خالق قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا آه أتنهى له إننا لفي شك مما دعونا إليه ميت أتنهى له أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا وإننا لك wa ila samu da akahum saliha shi ma wannan irin wancan ne dan uwansu ne salihu aka aika shi zuwa ga samudawa qala ya qaumi ibudullah ma min ilahin gairu kamar yadda muka fassara wancan huwa ansha'akum min al-ard ay huwa khalaqakum min al shine wanda ya halitta ku daga ƙasa wasta'marakum fiha istimar anan malamai sun tattauna menene abin da ake nufi da wasta'marakum fiha wasu malaman suka ce Allah subhanahu ya sanya ku a bayan ƙasa domin ku gina ta da bautarsa shine amfanin zaman mu wasu kuma malaman suka ce wasu kun fiha ya sanya shekarun da za ku yi a bayan ƙasa ruhu wa tubu ilai shi ma mun gama bayanin istighfar da kuma tauba inna rabbi qaribun hakika ubangiji na makusanci ne kuma mujibun mai ji ne ma'ana mai amsawa ne qalu ya salihu lokacin da yazo ya fara ce musu su bauta wa Allah subhanahu wata'ala sai suka ce ya salihu qad kunta fina marjuwan qabla hadha hakika ka kasance wanda muke wa buri ka kasance wanda muke kauna kafin wannan abin da ka zo da shi ma'ana mun kasance da muna burin mu sanya ka zama shi kai ne shugabanmu kai ne shugaban kai ne mai kula da al'amuranmu saboda abin da muka na hankali tare da kai amma fa yanzu da ka zo da wannan cewa sai mun bauta wa Allah subhanahu wata'ala yanzu fa baka da wannan ra'ayin a tattare da mu a tan hana shin za ka hane mu an da ma abudu aba'una bautawa abinda iyayenmu suka bautawa wa inna na lafi shakkin haƙiƙa mu muna cikin shakka mimma da'una ilayhi murib zuwa da abin da kake kiran mu gare shi mu masu kokonto ne ma'ana sun isi imani kenan suna gasa cewa su zuciyarsu ma bata samu nutsuwa daga abin da yake kiran su zuwa gare shi ba na'am قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي إن فلا تزيدونني غير تخفيف ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فدعوها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها فيأخذكم عذاب قليل فأخذوها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء والذين آمنوا معه برحمة منا وفي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يظلموا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا ثمود قال annabin sai ci gaba ce musu ya qaumi ya ku mutane na ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi shin ba ku gani ba idan na kasance akan wata shari'a ko kuma wasu hujjoji wanda suka zo daga ubangiji na wa atani minhu rahmatan ai wa atani minhu nubuwatan ya annabta kuma daga gare shi faman yansurni min Allah in asaitu to yanzu a cikin waye zai iya kubutar da ni daga azabar Allah subhanahu wata'ala in asaituhu idan na saba masa waye wanda zai iya tsayar da ni daga azabar Allah subhanahu wata'ala anan ya nemi su ma'ana yana yana musu tambaya ne wacce take ba su da amsarta kamar inkari yake musu akan abin da suka kasance suna aikatawa fama ta ziduna ne ghaira tafsir da wannan abin da kuke kira da wannan abin da kuke kai to fama ta ziduna ne ghaira tafsir ba abin da za ku kare ni da shi in ba taɓewa da asara ba wanda ya bautar gumaka ba abin da zai kare da shi in ba taɓewa da asara ba wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum aya ya ku mutane na ga wata taguwa Allah subhanahu ta'ala ya ba ku a matsayin aya aka ce taguwar dutse ne ya tsage ta fito daga ciki sa'annan Allah subhanahu ta'ala ya sanya musu ka'ida sun ga zaman ta ba za su imani da shi ba sai sun ga aya sai Allah subhanahu ta'ala ya sanya musu ka'ida sai ce da daga cikin alamomin zuwan wannan raƙumar shine yau idan sun sha ruwa gobe ita za ta canje ruwan gaba ruwan garin gaba daya laha shurbun wala kum shurbu yawmin ma'alu ma'ana za ki sha yau kuma kuna da sha zuwa wani lokaci. dan haka yau idan muka sha ruwa ko kuma idan suka sha ruwa yau gobe Allah ta mura umma ce za ta canje ruwan garin gaba daya to wannan ba wani abu ne ba gwargwadon yadda mutane suke bijirewa ubangiji suke so sai sun ga mu'jiza gurgurdan yadda ubangiji yake wahalar da su haka annabi Musa mutanensa suka yi masa inna Allah ya amurkum an tazbahu baqara magana ta kare kawai ku je ku samu saniya ku yanka amma da suka rinka tambaya sai aka rinka tsananta musu aka rinka wahalar da su haka ne ku nemo mai launi kaza ku nemo wadda take safara'u faqiwal launuha tasfarun najirin haka ne duk har zuwa lokacin da yake la nasu tisirul ard wala taskil harsa musallamatan la shiyata fiha to duk lokacin da mutane suka rinka neman hujjoji sai Allah subhanahu wataala ya rinka tsananta musu da wannan hujjojin Allah subhanahu wataala ya fasa ruwa ta akul fi abdullahi kaida ku shine ku kyale ta tace a cikin kasar Allah subhanahu wataala wala tamassuha bi su'in kada ku shafe ta da wani mummunan abu faya akuza kuma azabun qarib wata azaba wadda take ta kusa sai ta shafe ku to da abin ya musu takaici ko kuma abin ya musu yawa da suka tashi sai suka aika ɗaya daga cikinsu wanda ya fi kowa rashin rabo wanda ya fi kowa talauci da suka tashi sai suka aika shi domin ya kashe wannan taguwar izin ba haka ashqaha ma'ana suka tura wanda yake shaƙi a cikinsu suka ce ya je ya kashe ta amma a nan Allah subhanahu ala sai ce fa aqaruha sai suka kashe ta tare cewa waye kisan mutum ɗaya? malamai suka ce duk abin da aka aikata a gaban ka kai shiru baka inkarin wannan abun ba kai ma kana cikin wannan laifin saboda haka mutum ɗaya ne ya san amma da yardar su gaba ɗaya ina fata mun gane wannan abin da ya faru kenan shekaran jiya a tafsir ina tafsirin maza aka zo aka ake min wata wata irin tambaya mutum da ya saki matarsa da ya saki matarsa an je ana sulhu da aka je ana sulhu a gaban a ofis ɗin ɗan ba Baban ta sai ya kalli yan hizba sai ce ai saki uku ya mata ya taɓa mata saki biyu ya ƙara mata saki ɗaya ya ƙara mata saki ɗaya su kuma mutum yana zaune dinkinkin ya yi shiru sai da ga aure ya rabu kenan aure ya rabu babu shi kenan sai da ga yan hizba suka hukunta da cewa auren ya rabu bayan kwana biyu kuma sai ya zo masallaci sai yake tambaya ta dangane da cewa wai shi fa asali fa saki biyu matarsa amma kunyar babanta yake ji da ya ce saki uku ya mata ya sa shi ya shu da bakinsa na ce Allah ka sa kuɗa kanka al'amari sannan ka zo ka same ni ka rinka tambaya ta hujjar da zan baka Allah ya baka mafita ta ika da kai amfani da ita ita wannan ba fata gurin karatu ba ce wata fi kotu to sai ga in aka aikata abu a gaban ka kai shuru da abin ma'ana ka yarda da abin kenan wanda bai yarda da abu ba in kari yake yi wai sai ganin girman babansa yake nace cigaba da ganin girmansa har yanzu sai ka kura da yarsa ka cigaba da ganin girmansa in ka je ko kuma jayayya za ka yi da shi tun farko ya fuskai jayayya da shi ka ce na sake ka gidansu za ta tafi amma saki biyu ne ba uku ba ba zan mai da ita ba sai da shi saki yana da illa sai bayan an yi shi wani lokacin kuma soyayya take sake tashi to dan haka gwanda tun farko ka sanar da jami'an tsaro waɗanda za su raba auren ka sai ni ba sakin ta ne ba saki biyu ne mata akwai lokaci kaza akwai lokaci kaza wannan lokacin ko ita ba za a yarda da ita ba da kai za a yarda ballanta kuma banta da yake waje duk wanda ya saki matar sai zai ce shi fa ga adadin sakin da ya mata mutukar babu hujjojin da suka tabbatar da aka san abin da yake faɗa to hujjarsa ita tafi ƙarfi sai zaka a lokacin kana da yanci Allah ya baka dama amma ka tsaya dolanta da shirme kana kana wannan kuma sannan yanzu ka zo ka ranka tambayar me ta sauku faƙala ta matawo fi darikum salasata ayya bayan sun aikata haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce musu tamatta'u fi darikum ku ji daɗi a cikin garin ku kenan tsawon kwana uku zalika wa'adun ghairu makzub wannan alƙawari ne wanda babu ƙarya a cikin sa ma'ana alƙawari ne cewa azaba za ta zo kuma alƙawari ne da babu ƙarya a cikin sa falamma jaa amruna lokacin da al'amarin mu zo. azaba ta zo musu na salihan wallazina amanu ma'ahu shi ma annabi salih da wanda suka imani tare da shi sai muka kubutar da su bi rahmatin minna su ma da rahamar mu da zulkan mu da tausayin mu kamar yadda muka fassara rahma a can ko wa min khizi yawmi id sannan muka tsirkar da su da tabewa da asarar wannan ranar muka tsirkar da su daga ganin bakin cikin wannan ranar inna rabbaka huwal qawiyyul aziz hakika ubangijinka shine mai karfi kuma shine mabuwayi wa akhadha alladhina zalamu sayhatu haka azaba haka Allah subhanahu wa ta'ala ya rike su riko na azaba ya rike waɗanda suka zalunci riko na azaba ko kuma wa akhadha alladhina zalamu sayhata waɗanda suka yi zalunci Allah subhanahu wa ta'ala ya turo musu tsawa fa asbahu fi diyarihim jasimin suka zama a gurfafane a cikin gidajensu ko kuma a cikin garinsu ka allam yaknau fiha tarihin su ya shuɗe kamar dai ba a taɓa yin su ba ala inna samuda kafaru rabbahum hakika samudawa sun cewa wa su ala bu'dal li samud inwa su ma ta tabbata ga samudawa wannan shine abin da zamu fassara goben Allah ta mu kwata shi walaqad ja'at rusuluna ibrahim bil bushra akwai kawai abu kwaye da zan yi isara da shi kafin kafin ku shiga cikin wannan kissar akwai lafazin da Allah subhanahu wa ta'ala ya zo da shi a cikin karshen shafin kenan ko fa كينان fa basharna hadi ishaq to akwai abin da ya kamata mu lura da shi a nan gurin alqur'ani yana da mutaradifat yana da kalmomi wanda yake zuwa da su lokaci kaza yana nufin kaza lokaci kaza yana nufin yana nufin kaza muna sanar da lafazin imra'a menene abin da yake nufi mata ko zauja ko me yake nufi zauja mata imra'a mata qur'ani ya ɗaukaka ya kasance yana mimita kalmomi guda ɗaya kuma yana nufin ma'anar su kwaya ɗaya domin cikin zurfafa ma'ana da zurfafa bincike za mu ga cewa zauja da imra'a ba ma'anar su ɗaya ba ma'anar su daban-daban in kana talaucin kalmomin larabci baka iya larabci sosai ba ba ka nutso da ninkaya a cikin ma'anonin qur'ani to ka ɗauke su a matsayin mata mata ka wuce fassara ka ta yi kyau amma hakikanin abin da hakan yake nufi to ba haka bane ba a nan lafazin imra'a duk lokacin da kuka ji an yi amfani da shi a cikin qur'ani za ku samu wata mace ce wadda take da matsala mace ce wadda take da matsala a nan lokacin da aka ce wa mura'atuhu qa'imatun kun ga anan saratu matar annabi ibrahim mai matsalarta rashin haihuwa rashin haihuwa shine matsalarta Allah subhanahu ta'ala yace wa daraba Allah daraba Allah masalan lil ladina daraba Allah masalan lil ladina kafaru imra'ata nuhin imra'ata nuhin imra'ata lut saboda haka me matsalar annabi lut da annabi nuh da matarsa na me matsalar su na kafirai ne ba sa kan addinin su saboda haka ba su da wata alaka sai ta duk gabaɗansu imra'a imra'a haka zalika wa daraba Allah masalan lil ladina amanu imra'ata fir'aun imra'ata fir'aun me yasa imra'a matsalar ta da waye da mijinta fir'auna suna da matsala ba irin su ɗaya ba wa in imra'atun khafat min ba'aliha ne shuzan yanzu anan imra'a khafat min ba'aliha tana jin tsoron bujirewar mijinta yanzu saboda haka gidan ba zaman lafiya ba jin daɗi kenan kun ga anan shi ma sai aka amfani da imra'a kenan annabi zakariya Allah subhanahu wata'ala ya hakaito mana kissar sa ko izna da rabbahu an khafiya qala rabbi inni wahana al'azmu minni washta'ala ra'su shayba wa lam akun bi du'aika bi du'ai rabbika shaqi bi du'aika rabbi shaqiya sai dai ka gani wa kanat imra'ati aqira me sai ga imra'ati aqira bakarari yace ba ta haihuwa mata ta ita ma sun ga ita ma imra'a ce amma can da Allah subhanahu wataala ya ce wa zakariya izna ja rabbahu ko fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya bacin wa wahabna lahu yahya ta Allah ce wa aslahna lahu yanzu ta zama zauja kenan ta zama tana haihuwa tana kan tsarin annabi zakariya sai da ta yanzu zauja ce an koyar da an ce zauja a qur'ani ita ce matar da take ba ta da aibu kenan mijinta yana farin ciki da ita tana haihuwa ba ta da matsalar komai dan haka da kin tashi yanzu ko ba gidan ce ga zauja ce ke ko imra'a ce ko ba haka wani ba in kuma baki shiga ba sai shiga a zauja za shiga gidan ko a imra'a za ki shiga dama da an ji an samu matsala an dan haura katanga to mun san cewa wannan imra'a yake aura ba ba zauja yake aura ba to dan haka duk inda suka zo a cikin lafazin na Qur'ani ku bi su a wannan diddigin za ku ga cewa zauja wata mata ce wadda ba ta da matsala sai ta Allah subhanahu wa ta'ala ce annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu kun ga sai azuwa azwajuhu matansa domin duk gaba ɗaya matan duniya zuwa wanda suka matan annabi sallallahu alaihi wasallama hankali da tsarki bal asali ma iyayenmu ne gaba ɗaya sai sai Allah subhanahu ta'ala ya haramta auren su bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda duk wanda zai aure su mutukar musulmi ne to a matsayin mahaifiyarsa iyayensa ci ina fata mun gane to wa haka za wa haka za

ba mu da wani abin da za mu iya ce masa ya je kotu abin da nake so ku fahimta cikin sakin aure da mai da aure mun shaida yanzu cewa a mazhabar imam malik duk wanda ya ce na saki matata saki uku saki uku ne wannan mutlakar ta sauku akwai akasin mazhabobin da suke ganin cewa an mutum ya saki mutum matarsa saki uku wannan saki ɗaya ne to abin tambaya a nan yanzu duniya ta ce da kaiwa ta saki uku kuma garin nan mazhaban malikiya muke bi sa'an nan kuma na zo na ce aka matar ka saki ɗaya ne saboda na ɗauko mazabar wani garin ne maka fatawa gobe mutanen unguwa ne za su rinka kallon wannan aura ina fata mun gane ke saka irin wannan masayakin su rinka zuwa kotu alƙalai suna warwarewa alƙalai in ya warware ba shi da matsala da kowa saboda doka ce yanzu za aiki akan duk wanda ya aibata ɗan da kika haifa ko kuma ya aibata shi ko kuma ya aibata aura amma malami idan ya miji fatawa ba shi da wani authority ba shi da wata doka da zai iya zai iya aiki akai kawai malamai suna tattaunawa dangane da wannan matsala suka ce manista ajila an kabla awanihi kiba bi hirmanihi dukkan wanda ya sanya wata ka'ida ko kuma dukkan wanda aka ce masa karka aikata kaza ya aikata kaza dan halatta wannan abun suka ce to kiba bi hirmanihi shi kuma sai a haramta masa wannan abun yanzu ya ce in ta fita ya sace ta ina fata mun gane to yanzu take so ta sanya kafarta ta fita domin sakin ya hau kanta sai malamai suka ce to in tafta an haramta mata wannan sakin don haka sakin bai hau kai ba ina fata mun gani saboda ka'ida ce ta malamai suka ce man ista'jala shay'an qabla awanihi uqiba bi hirmanihi mutum ne mahaifinsa ya tara kuɗi da ya tara kuɗi sai ke so ya ci gadon uban uban ya ƙi mutuwa sai zai kashe shi da ya kashe shi a ƙa'ida da mutuwar uban zai ci gado ko ba zai ci gado ba zai ci gado amma yanzu ba zai ci gado ba saboda shi ya zama sanadin mutuwar baban ina fata mun gane to don haka malamai suna tattauna akai wannan kawai ta tafi kotu mhm. ani wallah ba san abin da ya haramta haka ba a kasancewar ban sani ba bayan na cewa wannan ba domin abin da na sani da kice al'amin da kice amin duk gaba ɗayansu lafazin guda biyu sun zo a cikin ƙur'ani ko to don haka idan kika ce al'amin da arifu wallam zai zama ma'arifa ne kawai in kika ce aminin zai zama na kira ne ina fata mun gane sai da haka lokacin da kika ce al'amin wani sanannen suna ne in kika ce aminin kuma amintacce ko ij'alni ala khaza'in al-ard inni hafizun alimin sanda na Musa yace shi kuma qawiyun aminin ko yace qawiyun aminin ni mai karfi ne kuma aminin ne amintacce ne to amintacce akan me kun ga siyaq din na kira ne aminin fi kulli shay amintacce ne a cikin komai amma idan kika ce al-amin ma kin ta ma'anar domin amintacce ne akan wani abu amma bai zama lalle zama amintacce akan wani abun ba sai da haka ni na ma fi jin daɗin aminun akan al-amin mu je Ubangiji yana jin kowane yare in ba iya larabci ba da hausa ni ma lokacin da hausa nake faɗa mhm. wallahi kuna ban mamaki namiji baya al'ada mace ita take al'ada kin san adadin kwanakin al'adar ki ki je ki tambayi waɗanda suke mata ne dangane da hukuncin al'ada kin san bambanci tsakanin jinin al'ada da jinin da ba na al'ada ba da kin duba kin ga cewa wannan jinin ba na al'ada bane ba azumin ki yana nake ci da azumin ki in kin duba kin ga jinin na al'ada ne wasa ya miki shikenan ki sauke azumin ki me abin tashin hankali a ciki ki je ki samu baba ki tambaye ta ko kuma ki sami in matar aure ki ki samu wata sa'a ki babba ki mata tambaya ta baki ansa akan wannan shikenan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk